yau da interview za mu maka rarara sai ka faɗa mana me tsakaninka da yan kunkusiya yau din nan sai ka gaya mana me tsakanin ku in take sai kun mutu kai rarara in tambaye ka me me kace da madugu ne har suka kona maka gida Allah dole ya sha maru to kuma yanzu kan in tambaye ka baka tsoro baka tunanin za su yi fushi da abin da ka faɗa musu kowai ya fushi da mu kashin bura uba ka tattara yanka a alikin tabi ni yan wanki ne idan haka za a yi kaki wawa ne su ai sai na gaya tintin na da kai za su yi na bincike na na tashi ban ganki ba kuma kai kuma bire kawo kake nema in kulla alkawar zani an da ni da ke kin san To kai yanzu idan bata aure ka ba me kake tunanin zai faru Kin san ba za na rayu ba ba za ka rayu ba me kake nufi kenan da ba za ka rayu ba ban ba ki bi da hankali A'a, nura ban zo shafin ka ban zo shafin ka ba nura bari zan kira ka